Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna da'iman abadan na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Kuka nake yi kamar idanuna za su fita har kusan gari ya waye a nan na ga 'yan jarida a ƙofar gidan. Suna faɗa cewa an kama shahararren ɗan ta'addan nan da ake nema Aliyu Indimi. Shiru ne da suke tambaya ta abinda na iya cewa shine Aliyu ba ɗan ta'adda ba ne. Yanayin aiki da kuma munafukan da suke cikin al'umma suka maida shi aka. Ina gama faɗar hakan na juya na bar unguwar. Ta yaya hakan ta faru? Mu da muka ce a kawo mana shi sai gashi 'yan sanda sun shiga maganar mu. Amma ai yallaɓe ku kunya kuka ce a kashe yarinyar fa sannan idan kun nutsu waye ya ba ku labarin iyayenta sannan kuka fita diddigin inda suke bayan nan taya za a ba ku labarin to naji amma kuma amma kuna da tabbacin cewa wannan abin duk shirin indimi ne lallai kun cika mahaukata. Ya haɗa muku tarko kuka faɗa abinda ba ku sani ba ku kunna TV ku ga abin take faruwa. Kamar mahaukata suka shiga rigirgen kunna tibiya a tsorace suka shiga kallon juna. Miƙa musu wayar shi ya yi ga saƙon da ya turo mu bayan an kama shi. Kai, karan farautar 'yan siyasa. Ka faɗa wa iyayen gidanka yanzu haka 'yan sanda da sojoji suna kewaye da gidan da kuke. Leka windo Mr. Bitrus ya a kiɗime yana kallon yadda 'yan sanda da sojoji suka wa gidan ƙawanya ta waje. ku ba da haɗin kai kar ku kuskura ku ce za ku yi wani abu don muna da yawa. 'Yan sandan suka faɗa musu, buɗe windo janaral ya yi ya ce ku buɗe musu wuta har mu samu hanyar fita. Ai kuwa yaran shi suka shiga barin wuta a ofishin 'yan sandan da yake Kano kuwa. Aliyu da Bulla ma sun gama warware matsalar ta hanyar tura saƙonni ta intanet, musamman hukumar sojojin ƙasa da irin ɓarnar da minjibir da Faruk suke aikatawa shi yasa aka tura musu jami'a. jami'ai don kar su gudu. Kwanan shi ɗaya ministan tsaro yasa aka maida shi Abuja a can kuwa ana fafatawa da su General. Ko da Aliyu ya isa Abuja sojoji ne suka taro shi daga airport zuwa ofishin minista, inda ya samu wasu manyan sojoji a gurin tunda aka shiga da shi yake tsaye hannun shi a baya. Colonel Aliyu Ibrahim Indimi, sojan Naija mai namba 436CA, hukumar soja suna zargin ka da aikata ta'addanci sannan Hukumar 'yan sanda ma haka wannan shine karo na biyu da kama ka da laifi shin haka ne? Gyara tsayuwar shi ya yi sannan ya ce ƙwarai haka ne amma kisan janaral Gamzaki ba ni na kashe shi ba. Ga wannan za ku iya kalla. Sannan da kuma dalilin da ya sa aka kashe ni kuma na samu lalurar mantuwa. Shi ne musabbabin wannan shine saboda musababin wannan abin shi SD card ɗin da suke nema. Wura mishi ido suka yi sannan minista ya ce an samu hujjar kai ga kashe babani da bukar tare da Dr. Clinton a'a ba ni na kashe su ba. Asali ma tsoro da tashin hankali ya kashe su bukar yana fama da asma. Mr. Olafemi kuma da macen yana da ciwon zuciya sai babani jinin shi ya haura fiye da tunanin mutane. Dakta kuwa barazana ne masa kamar yadda ya sa aka kashe iyalan Dakta Rosha da kuma Kaftin Bashir Hadeja. Za ku iya ganin komai a cikin wannan faifan. Shiru duk suka yi can wani soja ya ce amma dai ka san hukumar mu ta dakatar da kai wata wata hukuma ce ta baka damar yin katsalandan a cikin aikinmu. Eh ina sanar da hakan sai dai matuƙar na bar jinin zaki ya tafi a banza ba mishi adalci ba. Shi yasa ne aiki a bisa ra'ayin kaina. Ya yi kyau ka yi wa ka aikin da mu ba mu yi ba. Yanzu ka je gida mun sallame ka su kuma za mu miƙa su kotun soja don a hukunta su. Sai abu na gaba muna shaida maka mun dawo da kai bakin aikinka. za mu neme ka idan ka huta. Marmashi ya yi sannan ya sara musu ya fita nan suka ci gaba da tattaunawa akan matakin da za a ɗauka akan Minjibir da kuma Faruk. Lokacin da Aliyu sojoji suka rako shi sai da mamma ta birgice bai wani damu da hakan ba illa ƙoƙarin janta da hira. Matarsa Kausar kuwa dakatar da ita idan baya tunanin amsarta a matsayin matar shi, tunda baya cikin tunanin shi akai auren don haka yana ta shige mishi. Kimanin sati biyu da faruwar lamarin ina zaune a gidana da ke New Side, BUK, na ji ana nokin hijab ina na saka tare da miƙewa ina jin mamaki. Dan tun da bula ya kawo ni nan ba na fita kuma shi ma ba zuwa yake yi ba. Buɗe ƙofar da na yi ne na dire a kan fuskar shi Batare ne cikin jin haushi na harare shi ina cewa wa kake nema? Matata mana ya bani amsa. Tsaki na tare da tura ƙofar fiye. doka kafar shi ya rai kofar. Bayan ya cikin masifa wanda ban san dalilin hakan ba. Shigowa ya rungume ni ta baya cikin nutsuwa ya ce ki haɗa ki mai amfani za mu koma Abuja. Babu inda zan je. Na faɗa mishi a tsiwace, haba, to hakan ma ya yi, amma ki sani ni ba lusari ba ne, da haka ki haɗa ki mai amfani ko kuma wallahi na ɗauke ki cak na yi waje da ke. Jin zai iya aikata komi ya sa na haɗa kayana ina kuka, ina gamawa na coge mishi ina tura baki. Hmm, yarinya man kaza. Cike da jin haushi na ce babba man jaki. A ne ƙarshen maganar to, mu je umman alam. Da alamu muna komawa Abuja, zan sake dasa wani bebin ko? Ko har na dasa ne, don na ji an ce wasu matan da zara sun samu ciki suke masifa. Shiru ne har muka shiga mota ƙwalla ce ta shiga bin fuskata don tsakani da Allah Ali yake zolayata. Sai da ya ga ina kuka sannan ya ƙyale ni daga nan airport muka wuce. Dama da jirgin ya zo muna shiga ya janyo ni jikin shi ya shiga rarrashi na. Mun isa lafiya sai dai mu da zamu tafi Abuja sai ga mu a Kaduna. Kallon shi ne zan yi magana ya nuna min wani mutum da yake zuwa gurinmu. mu. mutumin ido ne har ya iso gurin mu yana murmushi. Baki na sakar Baki na a sake, miƙa mi shanu Aliyu ya yi gaisawa suka yi sannan ya jiyo kaina yana dariya ya ce autar baffa da inna. Irin wannan buɗe bakin, ya Usman ɗinki ne fa. Kin zata mun mutu ko? Kuka ne ya ƙwace mun na faɗa jikin shi ina mur. Murmushi Aliyu ya ce mu bar nan ana kallon mu. Ina jikin ya Usman muka fito daga filin jirgin. Motar shikirar Audi na gani ya buɗe mana muka shiga. Sai a lokacin na lura da alam rungume. Rungume ta ne dan na san Maiduguri ya kai ta. Sai yaran Usman mace da namiji su ma rungume su na yi ina kuka. Mun isa gidan shi wanda yake kinkinau gida mai kyau da shi ya kamu ka baje a falo. Nan mata shi ta fara hidima da mu har ta gama. Bayan mun ci abincin duk da ni din ba wani ci ne sosai ba. Sai fruit salad din da na sha kamar zan yi aman amma ya zauna a daren sai murmushin mugunta yake min. Harara na cilla mishi kafin na juyar da kaina ina sake tura salat ɗin. Dariya ya Usman ya yi sannan ya ce auta, dole ne aka ce ki sha furɗin ne ki haƙura da shi mana. Kamar zan yi kuka na ce wallahi da zan samu ƙari da na ci, don Allah ka bari na cusa abuna. Yawa ni kam taya ka tsira daga hannun su masoyi. Miƙewa ya bi ta wani korido can sai gashi tare da wata dattijuwa. Mikewa ne da gudu na rungume ta ina kuka na ce ta kina raye dama to auta suke ni na zauna mana ɗago kaina nan ina dariya muka koma falo gaishe ta Aliyu ya yi sannan ya ce innar mu ga ta nan na kawo miki ita tun rana da na je asibiti muka haɗu da yayanmu na bi ku na gano ku ne 'yan uwanta da ta ce min an kashe ku a faɗan a faɗan Benue sai na fahimci ba da lafiya shine na shiga asibitin. Na bincika har dai zuwa samun lafiyarki. Kallon shi ne na buɗe baki zan tambayi ya Usman ya riga da cewa a lokacin da Ayuba ya tura ki, ki haura katanga suka harbe shi. Ƙarar harbin, ƙarar harbin ne ya janyo hankalin 'yan taurin da ke unguwarmu, daidai sun rutsa muni da inda za su kashe mu su ma 'yan taurin suka shiga sakar musu wuta suka kashe su, sannan suka fito da mu zuwa inda motar 'yan agaji yake. Garin shiga motar in na taɓa ce min. Mun neme ta ba mu same ta ba sai na haƙura don na danganta. hakan da ita ma faɗan ya rutsa da ita. Bayan an kawo mu gurin 'yan gudun hijira na zauna har na wata shida sai na tashi ni da wani aboki na Sale. Muka zo Kaduna neman kuɗi a nan na haɗu da baban Farida. Shi ya taimaka min na ci gaba da karatuna. Inda na karamci kimiyyar siyasa alhamdulillah. Ina gama karatuna na fara kasuwanci na a nan baban da ya bani aurenta gashi Allah ya azurta mu da yara biyu tana da cikin na uku kwanakin baya ina koyarwa na juya ta na ƙara ina dubawa na ga saƙo ka zo asibitin mahaukata da ke Kano nan dai na bagar da saƙon bayan kwana biyu aka turo min saƙon ta WhatsApp da hoton innar mu sai na bi lambar cikin mutunci muka gaisa sannan na tambaye shi waye sai ya ce min ai shine Aliyu don haka muka daidaita zan zo ranar Asabar na shirya na isa Kano Muna isa ya kai ni har inda inna take ya nuna min ke sannan ya ce ba ya son ki san da hakan ya fi son ya yi miki bazata. Mina, ki ƙara gode wa Allah da ya baki mijin da yake ki da son ya miki bazata a rayuwarki. Duk wani magani da kulawa duk shi ya mata sannan ya je har Maiduguri ya ɗauko mana ‘yarku, ya kawo ta, kin ji abin da ya faru. Ƙuramin min na rasa bakin magana komawa jikin inna ne na kwanta. Shigowar alam ta ganna a cinyar inna dariya ta saka sannan ta ce dad. Kala anti ta koma baby. Dariya duk suka saka sannan ta koma cinyar Aliyu ta zauna. Tashi ne daga cikin innar na shiga basu labarin irin wahalar da na sha da taimakon da ya min har zuwa jinyar shi da ne da aurenmu. Shiru suka yi suna jinjina irin wahalar da muka sha musamman ma ni da na fi kowa shiga damuwa. Sallah azahar ne ya ɗaga mu inda na shiga ɗakin matar ya Usman tana da sauƙin kai, ba ta da wani damuwa. Bayan min idan na koma ɗakin Inam na je muka zauna muna hira. Shigowar da ɗakin ya sa hirar ya yi armashi. Sai biyar na yamma Aliyu ya shirya komawa ƙirƙiri su ina da fari da suka kore ni. Wai na bi shi ina fushi na koma. Ina fushi ina komai haka na bi bayan shi. Tunda muka isa Abuja kirji na ke barazanar fashewa tsabar tsoron fitinar mamma. Lokacin da muka isa gidan da kanshi ya kai na har ɗakinta don ya bar ta wai ba ta da lafiya tunda muka shiga ta ganin mu sarke da juna ta kusan hantsilowa daga gada tana zare idanu. Dariya ne a raina sannan na gaishe ta fita daga ɗakin, na kalle ta cikin murmushi na ce madar Rufaida. ki bar razana dan yin hakan zai iya tona ki a gaban son ɗinki ko da yake dole ya san me ke faruwa tunda mother in-law ɗina tana a raye. Sai ki shirya karɓar sakamako a hannunki don dole ki rabu da mutanen kirki dole ki biya zaluncin da kika yi. Don matuƙar na ƙyale ki to kin cutar da bayan Allah. Shigowar Aliyu ya sa ta fasa ihu tare da sauka ta taya a guje tana ɓuya a bayan shi, tana cewa wayo my son za ta kashe ni. Zaro ido yana kallo na nima hakan ko da ya juya da niyyar mata magana, kawai sai ga 'yar matar nan sai ga 'yar matan nan ta yanki jiki ta faɗi a birgice kalin cikin masifa ya ce cikin masifa ya ce me kika yi mata shiro ne yana kallon su shi da munafuka uwar sa me kika mata yanzu muka shigo da ke amma har mata abin da ya razana ta ya raka min tsawon da ya sa jikina kama rawa cikin rashin makama na ce walla ya isa haka ya katse ni dole na fita daga ɗaki raina na suya. Falon gidan na dawo na zauna can sai ga likita ya shigo gidan. Tun da likitan ya shiga ya fi awa guda sannan ya fito suka sake fita. Can sai ga shi da magani. Zuwa ya inda nake riƙo nuna ya kai ni dakin shi ban kuma ganin shi ba sai karfe goma na dare. Ya shigo duk da an kawo min abinci amma raina ya fara ɓaci ban kalli inda yake ba. Na kwanta a saman kujera ban kuma sanin me ya faru ba sai kusan karfe biyu na dare na ga baya ɗakin. ya dawo da ni saman Ban ɗaki na shiga na tsarki da alwala sallar fula na gabatar, sannan na kwanta ina jiran dawowar shi, amma sai shiru. A taƙaice dai sai ga Aliyu ya kwana a waje da asuba yana dawowa masallaci. Ya shigo tun da na haɗe fuska ban duba inda yake ba. Har ya shiga wanka ya shirya cikin kakin sojoji ya fita a raina na ce ni da kai ne. Bayan fitarsa sai ga mamma har ɗakin da nake ta shigo tana murmushi cikin iza ta ce yarinya kenan. ya kika ga aikin manya? Dariya na sa mata cikin ƙwarewa na ce ni zan nuna miki ni yarinya ce amma dole gobe BP ɗinki ya haura. Kallon banza ta yi min ni ko a jikina na shige na barta a gurin. Dama ba na jin daɗin jikina tun kafin ya iso na birkice musu. Ko da ya zo ganin halin da nake ciki ya manta da wata uwarsa a can. Na rike mishi ne na hana shi fita kuma haka ya yi tasiri sosai Zaman gidan ya zama wani irin kishi ake tsakanina da mamma. Ni ina ɓoye nawa ita kuwa ba ta iya kuma a kan sam Aliyu bai fahimta ba. Muna cikin haka ya zo mu da takardar zan fara aiki ne farin ciki amma ba nan gizo ke saƙa ba. Ko da na fara aikin sai gashi mamma ta fara gwara kanmu. Abinda ta fara gwada, farko shi yake kai ni asibitin. Daga baya ta bani kyautar mota da direba. Yana kai ni idan na tashi aiki to direban ba zai zo ba sai kusan dare. Take ne masa magana ya ce ki yi haƙuri madan ce ta hana ni zuwa ɗaukar ki. Na sha mamaki na haka sai na zuba musu ido da zarar ya kawo ni zan ce ba sai ya zo ɗauka ta ba. Wata kusan biyu muna haka har lokacin Aliyu bai neme ni ba ni kuma ban wani damu da na bashi haƙƙinsa ba tunda abin ba damu na yi ba. Ko dan ina fama da laulayin ciki ne oho. Yanda na san mamma ta ƙware a rashin imani da rashin tausayi ta yi ta yi Ta yi ta yi mu samu rashin jituwa da Aliyu amma abin ya ci tara. Kwatsam wata UKN min je karyawa na ga sayarwar jiki take a kaina. Abin da ban yarda da shi ba har muka gama karyawa muna gama na nufi na Kwanciya na ina duba Yasmin Muslim a hankali mara ta ya fara ciwo har ya ci na kafin ya yi wani yunƙuri tuni jini ya tsinke min. Lalubar waya ta ne da ƙe na shiga neman layinsa ina samun shi na ce abban alam ka zo zan iya mutuwa. Da sauri ya bar abin da yake ya taho ɗakina ko da ya shigo Jinin da ke zuba ya razana shi a guje ya ɗauke ni zuwa waje, inda aka kawo mota da sauri ya sa ni muka fita. Asibitin da nake aiki ya kai ni take suka amshe ni da ƙyar jinin ya tsaya. Dakta ɗin ya duba cikin Dakta ɗin ya duba cikin cikin jimami ya ce gaskiya idan kuna son zub da ciki bai dace ku biyo ta wannan hanyar ba gashi da kyar cikin ya tsaya. Shiru Ali ya yi rasa bakin magana ko inda nake bai shiga ba, ya bar asibitin. Ko da ya iso gida bai ɓoye mamma ba, guri ta bashi ɗaki na ya shigo. Bincike ya fara da ƙyar ya samo maganin ya fito da shi ya nuna mata, kuka ta sanya mishi. Zuba mata ido ya miƙe zai fita ta ce ka yi hakuri kar ka ɗauki mugun mataki a kanta. Fuhu ya bar gidan ni da aka kaini ɗakin hutu ban farka ba sai kusan shida na yamma. Yana zaune fuskar shi babu annuri. Tashi nake sanyi amma na kasa komawa na yi na kwanta. Miƙewa ya zo gaba na kamuwa hannuna ya ce na gode da ƙaunar da kika nuna min. Ki je Kaduna sai na neme ki. A tsorace na zuwa daga gadon. A tsorace na zuwa daga gadan da ake son kai na jijjiga sai ga da durowa ai kuwa jini ya balle min ba shiri kiran nos ya yi sannan ya tafiyar shi abin haushi cikin dai ya fita baki ɗaya ina ji ina gani suka wanke mun ciki to yanzu idan na je gida me zan ce wa innar mu da ya usman tunda aka maida ni ɗakina na sa aka kira mun abokiyar aikina Nan na faɗa mata halin da nake ciki kuma ina neman haya. murmushi ta sanar ta ce min gidan da nake haya gaskiya yana da tsada a shekara dubu ɗari uku ne fa. Kar ki damu Angela zan biya ko nawa ne na faɗa mata. Da aka salame ni tare muka tafi gidanta washe gari na bata ATM ɗina ta ciwo min kuɗi Na na biya kuɗin haya na sa ta saya min kayan bukata. A haka na ci gaba da jinya har na warke tsaf. Duniya sabuwa, don mamma bidirinta take babu mai lalata mata tsarinta. Shi da ya yi korar sai gashi abin ya fara damun shi. Yana son kiran 'yan gidanmu ya rasa ta yadda zai fara gashi na hana kowa faɗa mishi ina cikin asibitin. Sau biyu ina zuwa Kaduna wutu amma ban taɓa faɗa masa halin da nake ciki ba. A bakin alam na ji labarin yana zuwa shi ma jefi-jefi. Ta so na tafi da ita na ki haka nake kwanaki na haka na ƙarasa kwanaki na na juya. Mun samu wata uku kenan da faruwa kan kowa ya faɗa mishi ina asibitin kwatsam sai gashi nan ya zo. Kaina a sunkuye ina rubutu ɗago kaina na cike da fargaba. Ba komai ya janyo hakan ba sai jin yadda sautin bugun zuciyata yake. Tabbas Aliyu yana kusa da ni. Rantsa idanuna ne cike da bakin ciki da damuwa kafin na dawo daga duniyar tunani. Ya murɗa kofar ya turo kanshi. Kau da kaina ne na ci gaba da abin da nake yayin da hannuna ke rawa. Zufa ke karyo mu ko ba a faɗa min ba na san idanun shi na kaina. A ajiye fen ɗin hannuna ne na dafe goshi na cikin tsananin fushi na ce, Malam fitar min daga ofis ba na son ganin ka, kuma ka fitar min daga ofis. Ba zan yi duk abin da kika ce ba Minarsin me kike nufi? Daman kina nan kika dama a kika boye I, eh, ina nan, wani abu ne? Dan na ce kar a faɗa maka ina asibitin? Malam, ka sauwaƙe min aurenka babu dole. Babu dole, za ka sake shigowa rayuwata ka cuce ni? Ban san lokacin da ya ɗauko alam ba kuma na san inda mace za ta bashi ita, don ko a waya ba su faɗa min ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Maman al'adu.